ta hanyar takardar da ya saka wa hannu a jiya laraba 20 ga watan oktoban 2022 ne jakadan faransa a nishiyar ambasada sylvain ite ya sanar da shugaban kungiyar fafutuka ta turnon lafashi international michael zodi matakin soke takardar bisar da ke bashi izinin shiga kasar ta faransa abin da ke nufin daga yanzu ba shi da 'yancin shiga kasar ballantana ya gudanar da harkoki lalle jiya da marake ne aka aiko mini wannan takarda aka ce mini an soke wannan visa da aka bani da kai da kawo eh, kyan a kasan faransi suka ce wannan visa da gare ni na shekara guda sun janye shi in na so ina so in tai faransai na zo wajen shi in tambaye shi izini kuma in sun ga dama su bani ko da yake takardar bata fayyace dalilan ɗaukar wannan mataki ba dan gwagwarmayar na danganta abin da jajircewarsa akan maganar ficewar faransa daga yankin sahel ayyuka da faransa yake nan ga ba daidai bane kaman aiko sojawan su hakan ga a zube amma ba su amfani komi wannan muka ce ba mu yarda shi ba wannan bai hana kuma mu ci gaba da wannan gwarmawa da muka sa gaba dan Niger ya ci gaba 'yan sahel sahel su samu inkin kansu tun dai inkin kan ne muke nan ga nema paske suka ce sun ka bamu independence amma mun gano ba haka bane kuma zan kara hada musu ba wannan ne zai hana ni in ci gaba da wannan gwagwarmaya da nake nan ga sai dai wasu 'yan ƙasa na ɗaukar wannan dambarwa a matsayin wani rikicin cikin gida wato tsakanin faransa da wasu abokan tafiyarta na nan gida nishar shugaban kungiyar moshen siraji isa na da irin wannan ra'ayi michael zodi shine wanda hakika a shekara biyu da suka wuce kasar faransa ta bashi lambar yabo bisa ga ayyuka wa'anda yawa faransa a wancan lokaci mun zarge shi da leƙon asirin mu to hakika yau idan suka hana shi shiga ƙasarsu sai mu ce to hoda ce da ubangida da shi da yaron shi mai baka tallafi da ƙa'idodi to idan akwai ka'idodin da baka cika ba to yana iya taka maka birki yalla shi michael zodi din ya yi ba daidai ba a ƙarshen makon jiya ma gwamnatin faransa ta ba da sanarwar haramtawa wata fitacciyar yar rajin kare muradun afirka yar asalin ƙasar switzerland da kamaru na yam shiga ƙasar saboda zarginta da tunzula jama'a tare da yada aƙidar nuna kyama ga faransa dalili kenan ake ganin soke bizar takwaranta na nijar michael zodi tamkar wani matakin taka birki ga masu nuna kin jinin manufofi da tsarin siyasar Faransa a Afirka. Yau Faransa aljanna ne ban da wani kasa in ba Niger ba inda an an soke mini nationality ne na Niger zan ji ciwo amma nan ga ni dan Niger ne kuma na amince ni dan Niger ne kuma zan ci gaba da zaman dan Niger. Tun rana fa kungiya international ne kuma siyakin mu yana can a kasan Faransa saboda shine ni nake zuwa Faransa ba wai neman aiki ko wani abu ne nake zuwa nema da yake yi wa wata kafar kasarsa karin bayani bayani jakada sylvain ite ya ce ya lura michael zodi baya zuwa faransa akai-akai saboda haka yanke shawarar soke masa visa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger